Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa ta umurci babban jojin jihar kan ya kaddamar da kwamiti da zai binciki zargin da ake wa gwamnan jihar Umaru Tanko Almakura. A wani zama na takaitaccen lokaci da 'yan majalisar suka yi a majalisar da ke garin lafiya, 'yan majalisar sun bai wa babban jojin jihar ta Nasarawa mako guda kan ya naɗa kwamiti da zai gudanar da bincike kan zarge-zarge goma sha shida da 'yan majalisar ke yi wa gwamnan jihar Umaru Tanko Almakura. Shugaban kwamitin yada labarai na majalisar Muhammad Baba Ibaku ya mun karin haske kan zaman tasu. Zoma ne mu ashirin da eh, memba na APC na zo ashirin da hudu muka zauna suka ba ma Chief George dama game da mutane bakwai da za su duba allegation din abin da mun ce yi nan. kamar da doka ta faɗa constitution ne section 188 subsection 3 eh. yanzu yadda za ku za ku rubuta shi to yanzu shi yaushe kenan zai nada wannan kwamitin Ni ya so da yamma na an koya ne doka ta ta ce an ba shi kwana bakwai nada kuma su suna da wata uku su gama aiki amma za su iya gama wata sati daya ko kwana uku To amma akwai bayanan da ke fitowa kuma cewa saboda matsin lamba da mutane suke yi suna ta zanga-zanga ana ganin kamar za ku janye waɗansu su ma sun fara janyewa. Shari'a ma shirin nan da mutane duk na na zama su saura hudu masu bari kashi a ciki zai ana nuna ba. Bayani suna muna da abin da suke zai yi in ya ba mu report don mu zo mu yaki a kai. To sai dai yayin da 'yan majalisar ke cikin majalisar tasu, wasu matasa sun je harabar majalisar kamar yadda shugaban matasa na jam'iyyar APC a jihar ta Nasarawa ya shaida mun. sunana alhaji abdulkarim allah na kyana da safen nan ne wato matasa na jihar nasara suka samu labarin cewa 'yan majalisa sun zo suna zama na maganar cire wato gwamnan talakawa na jihar nasarawa to sai matasa suka yi tattare biyu suka kama hanya zuwa wannan wurin to kama hanyar hanyar nan matasa suka yi suka je suka samu wuri suka tsaya ba tare da fada ba to sai wato polisawa suka ci gaba da harbi akan mai uwa da wari. ɗaya daga cikin yaron shi ya samu rauni a kansa kuma ɗaya abokinsa ne wannan shi ma ya samu babban rauni a kafansa yanzu muna kira ga matasa ne su kwantar da hankulansu jira time of action na kwa almakura Da na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ASP Ismaila Umar kuwa cewa ya yi ba wata matsala da aka samu a majalisar. Gaskiya ba wani da aka zaba fa. Eh, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.